ko kuma karatun ajin fasul Sheikh Al-Albani lil usul rahmatullahi alayhi littafin Sayyid Abdul Majid Al-Ghuri wanda yake mana karatu akan al-jarh wa ta'dil ilmin jarh wa ta'dil kafin mu tafi hutu yana mana bayani akan littattafai na jarh wa ta'dil waɗanda aka kebance su dan malamai amintattu zamu tashi akan lambar littafi na uku ko a shafi na ɗari uku da da uku inda yace salisan lamba ta uku mashahiru ulama'il amsar littafin mashahiru ulama'il amsar na al-imam ibn hibbana al wanda ana buga shi a cikin juz'ai guda biyu ne haka malam yace ibn hibbana aibar yaqtasiru fihi ala al-mashhurina min ath faqat ibn hibban ya takaitu ne akan tarihin mashahuran amintattu kawai wa qad ala tabaqat ya jera su akan tabaqat akan mataki mataki wadanda yake kawo su ne wadanda a bisa dabi'a duk mutumin da ke harkar karatun hadisi to da an su ya taba jin sunan su su Sulaimanul Amash su Malik ibn Anas su Darawardi su eh, Shu'bah ibn al-Hajjaj kaga bayan da za a ce ko sati ɗaya kai a makaranta hadisi in dai ana jin isnadi to sai ka ji tunayen waɗannan su yake nufi da mashahir ko mun gane to irin waɗannan su ya takaitu akan kawo tarjamar su ya fara da yayi su tabaqat tabaqat sannan kuma bayan tabaqat kuma alal aqali gari gari mashahir ulama'il mashahirul eh, ulama'il amsar sai ya fara da ya fara da Madina yace tunda ita ce nan cibiyar daular musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa a madina ya fara da dabaka farko ta malaman madina sune sahabbai sai ɗaliban su ko to kafin su kuma duka sai da ya tarjama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fara tarihi manzo Allah ya fara kamar da ya cikin kitabu fiqh din ma sai da ya fara tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya kawo Abubakar su Umar su wane ne sannan ya dawo kan ai haka haka dai haka dai da haka ya fara da fadhakar al-hijaza ya ambaci kasar hijaz makka da madina kenan awwalan a farko thumma al iraqa sannan ya ambaci iraki sai ya lura kuma da wato a tarihance musulunci daga kasar hijaz ina kuma ya nika inda aka fara futuhat shine iraki zamanin sayyidina umar sai ya ambaci kuma iraki fasham sannan ya ambaci kasar sham wanda ita ma da jana aka extending futuhat din zuwa kasar sham fa misr sannan kasar misra fal yaman sannan yaman fa khurasana wa wasafa hadhihi al aqalima ya siffanta waɗannan garuruwa bi annaha ma'rufatun bi ulama'il ayyam waɗanda su ne aka sani cewa akwai malamai a waɗannan wurare a waɗannan zamunna wa huwa yabda'u bis sahabati min ahli al madinati thumma as sahabati min ahli makkah wa hakaza hatta tantahi tabaqatu as sahaba zai fara ambatan sahabbai mutanen madina sanan sahabbai waɗanda suka zo na ƙasar makka haka dai haka dai dinga ambatan sahabbai har ya gama da tabakar sahabbai thumma yadhkuru tabi'ina sannan ya ambaci tabi'ai wa tabaul atba wa na atba sannan bayan su murattiban iyahum alal muduni aidan wanda su ma dukkanin su yana jeranta su ne gwargwadon garuruwa bi nafsi tasalsuli fi kitabihi sabiq da irin wancan salan da ya bi a ɗayan littafin nashi ai kitabus siqat allazi atba'ahu fi tartibi sahaba wanda ya bi shi a salan da wajen jiranta sahabbai wa haka za a tabara zamana awwalan thumma makana sannan kuma ya lura da zamani lokaci sannan wuri wato kaga lokaci sahabbai eh, san sun riga tabi'ai sannan tabi'ai sun riga atba'u tabi'ina wa mu ba la tazidu ala thalathati asṭa mafi yawan tarjama ba sa wuce layi uku a cikin rubutun wa yu'ti nasabar rajuli wa kunyatu zai faɗi eh, dangantaka mutum wani dan wani dan wani sai kuma ya faɗi alkunyarsa baban wani wa ahyanan sanata wafati wani lokaci yakan ambaci cewa ya rasu shekara ta kaza da kaza bayan hijira wa yushiru ila shuhudihi al-maghazi aw al-futuh sanan ya nuni zuwa ga wato shaida wasa irin yaƙe-yaƙe ku fito har da yaji zai ce ya je badar ko da shi aka yi uhudu ko ya je fatuhu kaza wa rubama zakara a a ahdatha ahadathan waqa'at da sahibi tarjuma wani lokaci kuma yakan faɗa a tattakaice kwarai wasu abubuwa da suka faru ga shi wannan mutumin wani shahararren abu da ya faru a tarihinsa muhibatit tarajimi zakara shuka wa talamiza al-mutarjam wani lokaci yakan ambaci dalibai ko malamansa kadan haka wal khasa'isul wal khasa'isul khuluqiyyata wal aqliyyata wal jismiyyata taraji yakan ambaci kuma siffofi na khuluq na dabi'a wal aqliyya da siffofi na irin basirarsa da hankalinsa wal jismiyya da kirar jikinsa kamar yace dogo ne ko gajere ko makawo ne ko mai kaza ne ko mai in'ina ne وللمترجم يكن للمترجم يكن ambaci duka wannan ubi'a bi tahqiq al-mustashrik ma nagri playa smart playa shahmar playa shahmar maghrib playa shahmar wani eh, orientalist ne wanda ya zo na kasar Egypt shine ta hakikin littafin a karo na farko kamar shekara 60 da suka wuce daga baya kuma an mashi wasu taba'at akwai dar kutubul ilmiya wanda shine ya bugari ko ina tagigin wani mutum mai suna rushdi din nan rushdi wane ne rushdi salam uh, rushdi uh, abdurrazak salam na manta cikakken suna mutumin kasar suriya uh, akwai tagikin shi ya buga kusan ko ina shi zaka gani juz'i biyu haka na zaru kutubin ilmiya akwai bugu kala daban-daban da aka mishi amma dai wannan mutumin a wannan zamanin da muke rayuwa a nan kusa shi ya fara fito da littafin fi lajnati ta'alif wa tarjuma wa nashr bil qahira a hukumar talifi ta kasar alkahira ita ta dauki ɗawainiyar bugawa a lokacin a shekarar hijira ta 1379 kaga shine kaman kwatankwacin shekara 60 din zuwa 61 wanda ya dace da shekara ta 1959 ga, idan ka kirga da wannan kuma zai baka kamar shekaru nawa kenan kamar shekaru ba su kai yawan wancan ba ko kamar 57 ko da takwas saboda bambancin eh, eh, abin nan inda wannan shekara ta miladiya ta fi yawan kwanaki to adadin shekarun ta zai ragu na'am wala hu tab'atun ukhra to wannan kenan sai malam yace tarihu asma'i istiqati mimman nuqila anhumul ilm tarihin sunayen amintattu waɗanda aka ciro ilimi daga gare su da abi hafs umar bin ahmada bin shahin alwa'id malam ibnu shahin malam mai wa'azi ibnu shahin al-imamu ibnu shahin ya rasu a cikin karni na hudu shekara ta 385 yau kamar shekara 1000 da shekara 55 kenan ba malami ne ne yau يتميز هذا الكتاب عن ثكات العجل وثكات ابن حبان بأنه مرتب على حروف المعجم وانا لتاتي ياكي بنتا با da Ibn ابن da na عجل ba? shi thiqatu na ibnu shahin ya keɓanta da cewa shi an rattaba shi akan harafin abcd na larabci akan wato alif ba'u thumma afihi ni amad al-hafiz nuruddin al-haythami ila tartibi thiqat al-ijli thumma ila tartibi thiqat ibn hibbana faratabahuma kilahuma ala hurufil mu'jami kama zakarna anifan wadanda su kuwa eh, littafin ibn hibban da littafin al-imam al-ijli da ba haka suke ba Nuruddin al wannan babban malami abokin Ibn hadirin sirikin Iraki din nan nurdin al kwararre akan harka ta ainihin wato tattara hadisai zawai shine ya musu tartibi sabu wanda ake ganin su a yanzu وقد اعتمد ابن شاهين في كتابه على كتاب يحيى بن معين وعلى روايات عرفت ونقلت عن يحيى بن سعيد القطان ابن shahin. ya dogara ne da maganganu da aka ruwaito a littafan yahaya dan Ma'inu wajen wajen rijal wajen jarh wa ta'dil wajen magana akan mazaji da maganganu da aka cirato daga Yahya dan Sa'idu al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi don da aka ciro daga Abdurrahman dan Mahdi wa Ahmada bin Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa usman ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abbad al-Mawsili wa Ahmad ibn Salih al-Ajli wa man waɗannan gaggan malamai da da ake dogaro da maganganun su wajen sanin waye za a karba hadisin shi waye ba za a karba ba sune ya dinga aiki da maganganun su wajen rattaba littafinsa walakin kitabahu bima naqalahu lam yastaw'ib illa ma wasala ilayhi bi riwayati sahiha an haula'i al zati al-a'lam sai littafin nashi abubuwan da ya cira toto bai game ba ya takaitu kawai akan abin da ya inganta ne a wurinsa da isnadoji tabbatattu wanda suka inganta a wurinsa sai ce hal kullum asma'i allati zakara al-musannifu ashabuha thiqatun shin littafin thiqat na ibn Shahi da ya kira shi da suna tarihu asma'i thiqat shin dukkan mutanen da suke ciki ne thiqat dukkan su ne thiqat tambaya ce zai amsa mana yace la yujadu khilafun fi anna al-musannif qad rattaba qad wasaqa ba'd al-mujma'i ala dha'fihim wa tarki bai sabani ba da aka bincike littafin sai aka samu malamin yakan amince da wasu mutane waɗanda kuma duk malamancan da ya ambata a baya da su da ire-iren su sun haɗu kafatanin su akan raunata su shi kuma idan yazo sai ya ce a tuni ya samu wannan mukhalafat din yace mithlu ma warada bi tarjamati ar-raqam ar-rabi wa 30 ba'da al-mi'ati ath-thaniya 10 a cikin eh, eh, eh, a cikin lambar tarjuma ta 2234 fitar da mati Muhammad ibn al-Qasim as-Suddi yazo tarihin wani mutum mai suna Muhammad ibn Qasim as-Suddi faqad zakara annahu thiqatul ragma anna al-ijma'a ala annahu kadhab Muhammad ibn Qasim as-Suddi kadhabun ne malaman hadisi duka su su bukhari a cikin sa tarihi ɗinsa da ibnu abin nan abi hatim a cikin ajarhu wa ta'dil da da al-imam nasai a cikin littafin sa ad-du'afa wal matrukin duka sun faɗi cewa kadzabun abin abin ƙaryatawa ne amma shi kuma yace a mutacce ne wannan kuskure ne karara wa kad wa kadhalika qad wasaqa muhammada bin abi humayd akwai muhammad ibn abi humayd al-ili wanda yana daga cikin rijalul tirmidhi da da ibnu majah wanda shi ma kanshi wannan bukhari ya magana akan shi a cikin tarikh dinsa yana cewa munkarul hadith haka ya faɗa cikin tarihul awsat da kuma cikin du'afa dinsa haka al-imam al-uqayli ma ya rawata a cikin kitabud du'afa'i al-kabir amma ya saki baki wa qala yace thiqatun yace amintacce ne la shakka fi yace babu shakka akai hasanul hadith wai yana da kyakkyawan hadisi rawa anhu ahlul madina wa dafa anhu ragma annahum da'afu yayi kokarin kare wannan mutumin tare da cewa dukkanin malamai sun raunata wannan mutum waɗannan sune abubuwan jin tsoro game da shi a littafin ibnu shahid dan haka idan kana bincike a kansa idan baka san matsayin wani mutum ba yana da kyau kafin ka yanke hukunci akan tabbatar amincewarsa sai ka lalibi ne maganganun malamai na can baya akan musamman waɗanda yake ɗaukowa daga gare su yakan ɗauko daga gare su amma kuma sai ya saba ma abin da suka faɗa da kuma duk sanda ya saba musu za a tarar cewa ba shi ke da gaskiya ba akan saba musu ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa ala annal al musannif lam yusrid asma' thiqati fi kitabihi faqat tare da cewa fa wannan malami ba sunayen amintattu kadai ya koro a littafin nasa ba faqad takhallala kitabuhu kitabuhu asma'u ba'd ad-du'afa aidan lalle an samu sassaƙa wasu sunaye waɗanda shi ma ya ce masu rauni ne waɗancan waɗanda ya kokarin inganta su akwai kuma waɗanda shi da kanshi ya ambaci raunin su ya kawo su wa qad nabbaha ila zalika kama fi dhikrihi li muhammad ibn thabit al-abadi kamar yadda ya ambaci Muhammad ibn Thabit al-Abadi da Muhammad ibn Thabit al-Bunani wa qawluhu fihi ma a cikin su kuma yace laysa bi shay'in dukkanin su masu rauni sannafa ibn Shahin hadha al-kitabi hadha al-kitaba ala huruf al-mu'jam wa ala al-abwab ibn Shahin ya rubuta littafin nan akan jeran giyar harufan alif ba sannan kuma ya raba shi zuwa babi babi babun harufan fa masalan yakan ce ya ƙulu babu harfin alif babin da ke bayani ko kuma kawo sunayen da suka fara da harafin alif fa yasrudu min asma'i fa yasrudu man ismuhu man isma'ilu ibrahimu wa man ismuhu ishaq wa man ismuhu ash'af wa man isra'ilu wa man ismuhu aban wa hadihi kulluha bi بحرف أكبر من الحروف المنسوخ به الكتاب للتمييز idan ya zo babul alif to anan zai kawo duka waɗanda ya tarzama sa'anan wanda sunayen ya fara da alif zai kawo su Ibrahim su Ishaq su Aban su Isra'il su Ahmad su wane to sai kaga in yazo rubuta sunan a farkon tarjaman zai tifka ana yana tifka alƙalamin sa dan nuni zuwa ga cewa wannan shine farkon entry din kamar yadda zaka gani a cikin dictionary misali kalmar da ita za a yi bayani sai zama an yi ta da kauri ko an ja mata layi ko an sa ta a italic dan dai ka gane wannan shine farkon tarjuma yakan yi haka tun a rubutun hannun shi haka aka samu illa anna tartibal abjadi dakhilun dakhil kulli babin mafqut to a cikin babul hamza din ko babul alif su sunayen da suke ciki bai jera su a wannan logical arrangement din ba haka yake kawo su kawai abin nan arbitrary mubasara ba tare da su iya su alif an kawo alif kafin sunaye masu ba'u masu ba'un kafin masu ta'un to a cikin iyakan masu ba'un din fa ya kamata a samu masu ba'un alifun alifun ko kafin ba'un alifun ba'un kafin ba'un alifun ta'un haka dai haka dai haka to dai wannan ba a ciki kawai ya zubo su ne haka sardan dan haka yace fa isma'ilu ya'ti qabla ibrahim kaga ya kamata me alif ba'un ra yazo kafin alif sinun mim wa anas qabla asad kaga alifun nunun sin ya kamata ya jinkiri a bisa alifun sinun wa hakaza fi kulli kitabi haka yayin shi a cikin littafin وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ الصبحي البدري السامرائي في الدار السلفية بالكويت أقصر كويت مطبعة الدار السلفية سنبقى وانا للتافي لتحقيق وانا مالي من سنة الأستاذ subhi al-badri as-samirai uh, tun a shekara ta ama 40 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati lil hijra ar-rabi'ati ashara lil hijra a ainihin 1404 na, hijriya uh, wanda zai baka kamar shekaru 36 kenan uh, wanda ya daidai a lokacin da 1983 haka 1983 kuma zuwa yanzu 34 ne kamar dai wancan lissafi saboda bambancin shekaru shekarar eh 1984 ko shekara 30 da biyar kenan ko yes uh, uh, shekarar shekarar abin nan uh, sola da yake ce mata gregorian ta fi yawan kwanaki da aka idan wani abu ya faru in kai kamar irin wannan nan kai sai ka ga yawan shekarun abun ya fi yawa a shekarun hijiriya saboda kwanakin duka ɗaya ne amma waccan ta ci kwana 360 60 wannan kuma tana zuwa wani lokaci har a samu bambancin har kwana 25 tsakankanin su to bayan shekaru wannan kwanakin in suka taru sai su ba da waccan shekara ta hijira sai ta duru a haka kuma gani yanzu kamar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ake yanzu 1440 din nan in ka lissafa ta da miladiya ta kai haka ba za ka ga an samu ragin kaman shekara dubu ɗaya ne yanzu da ɗari uku da wajen tamanin ba wajen bambanci shekara sittin saboda wannan bambanci na fata mun shi ta gashi kana gani nan kusa ne kaga 1404 da 1984 sun sun zo ne concurrently lokaci guda amma a yanzu event din in ka lissafa yawan shekarun da ya faru zuwa yanzu sai kaga bambanci ko da shekarun haihuwa ka ne in ka je ka duba haka za ka yi samu haka sai ga yau shekara ka 35 kuma yau shekara ka 38 <laughs> shekara ka kala ne ka fi tsufa a daya eh kamar ya a wanda Allah ya faɗa shi bin ma darmana mana inda illa shuri inda Allah suna ashirar shara fi kitabillahi yawma khalaqa samawati tara shi bal ma sallar mana wannan kawai ya mana haimana ne ya mamaye mu ne bayan da muka iya na boko dinnan har kowa ma yake ganin kamar shi ne kawai mu'tamad ai shi kawai is an illusion bai da hakika bai da wani abu da za a nuna a ce ga abin da yake dogara da shi wasu katti ne kawai suka zauna suka design din shi kuma an taba samun wasu katti suka canza wannan design din kuma shi zake ce mata Gregorian zamanin wani sarki mai suna Gregory mai wannan katin a cikin zadin ba'ada ko ko a iktida'u ne suka canza rana a tsaka ana cikin December ana cikin September suka mai da shi July aka dawo baya irin yanda irin yadda larabawa suke a jahiliya larabawa ma a jahiliya kafin kafin shekara 200 da haifin manzo su sallallahu alaihi wasallam ina ba na manta ba Meladiya tana da shekara 440 an taɓa yin taro aka kira gaba ɗaya manyan jama'an kabilan larabawa aka zo aka yi standardizing ita ma kanta kalandar hijira din a lokacin lokacin babu hijira ma'ana larabawa suna da safin watannin da wannan sunayen su sha'abanu su ramadanu duk akwai su an san su amma babu wani event da ake cewa shekara kaza yanzu ko mun gani kawai an san sha'aban yanzu muna muharram to kuma za a sake muharram wata rana to ana nan sai abin ya burkice sai ya zama a wani gari muharram ne a wani gari kuma safar ne a wani gari rajab ne to sai kowa suna zuwa aikin hajji a nasu da lissafin daban-daban sai abin ya zama kawai hudu gaba daya to duk da wautar larabawa wannan lokacin ibnu asif ya ba da labari a cikin tarihin tarihinsa sai suka bo suka hadu aka yi mita haka ce a daidaita a dinga tafiya da lissafi daya an taba yin wannan to kuma ana nan har musulunci ya zo sai zamanin sayyidina umar umar ma sai sai a shekara ta takwas ta halifancinsa ko ta bakwai shekara ta bakwai ta halifancinsa da ta shekara ta ah, goma sha bakwai kenan bayan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sha takwas sannan ne abu musa ash'ari ya aiko da complain daga ƙasar iraki inda yake gwamna yana cikin littafin uh, abin nan ibn al-asir din da da tarihu uh, abin az-zahabi cewa ranka ya dade ana aiko mana da sako sai a ce a aiwatar da abu kaza a watan sha'ban sai ba mu gane wani sha'ban din ba wanda ya wuce ko wanda za a zo tunda ba a ce sha'aban na shekara kaza ba babu shekaran babu shekarancin da muke da shi ne yanzu shine Umar yi tunanin ya za a yi a standardizing wannan lissafin shine ya dinga bincikan malamai da suke Madina su Uthman su Ali waɗanda ba sa gari ya aika musu suka zo wasu daga Makka wasu daga Sham ya zo nan da sahabbai ma dudin sahabbai manyan sahabbai suka bada shawarwari wasu suka ce a fara daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a fara daga fara wahayi wasu suka ce a fara daga kaza daga ƙarshe wasu suka ce a lissafa da mutuwarsa daga ƙarshe dai suka yi tafaki akan a lissafa da hijira cewa hijira ita ce alhaddul fasil da ta raba tsakankanin wato ta taba musulunci damar ya tsira ya yi ta goma shi a gonakance shi kenan daga nan to a lokacin da aka yi wannan kawai sai kuma suka fara tsananin to wani wata ne kuma farkon shekara wasu suka ce a sa ramadan wasu suka ce a sa zulhijja wasu suka ce a sa kaza sai umar daga baya aka yi tibaki akan to in an gama aikin hajji a mutane psychologically suna ganin kamar sun gama yin abin da ake a wannan shekara to kamar shi ne ƙarshen shekara kawai da haka next month wanne ne muharram farkon shekara su shi sa sabai ba su yi wani tunanin wannan abin bai ma da wani alaka wai da mutane suke kallo cewa wai har ana cewa a dinga ba mutane fatawa ya kamata ka cike shekararka da azumi alamis ɗin ƙarshe ta azumi ta shekara musulunci ka tabbata ka azumi duk wannan fatawa ne ta yan bid'a ta yan baya ai za ka ga messages suna ta yawo akan irin haka juma'a ta ƙarshe waye waye abu ne wanda aka yi shi kawai dan maslaha amma ba wai yake da yake dole wannan shine farkon shekara ba dan yanzu muna safin shekarun mu na rayuwa ai ba muna da safi ne daga ran aka haife ka aka wata 12 shine ka shekara daya sawa'un kowane wato kowane wata na iya zama farkon wata shekara karshen wata shekara ko mun gani kowane wata na iya zama haka amma dan a daidaita ya zama akwai standard form standard medium to shine sai aka saka wannan kuma tunda ijma'in sahabbai ne ya zama addini ya zama addini ko tunda ijma'in sahabbai babu wanda ya taba mai haka kuma musulunci aka ci gaba tafiya tsawon zamanin nan sai da aka zo yanzu turawa suka galabaici mutane shine aka wayi gari har an manta ba a ma bi daga baya kuma da aka tashi dawo da consciousness din abun sai aka zo da shi kuma da bidiyoyi kala daban-daban da aka ayi hutu ayi biki ayi kaza ayi vigil a aiko da sakonni da sauransu duk waɗannan wasu abubuwa ne na salo ne na koyi da yahudawa salo ne na koyi da yahudawa ta yi wanda suka fara shi sun fara shi da kyakkyawan manufa ko maulidi da kyakkyawan manufa aka fara shi amma ana tafiya ana tafiya haka bid'a take wanda zai fara abin zai ga wani abu ne istahsanahu amma bayan tsawon zamani sai da mutane su tuna kisa in malai ba su tsoratar ba to nan gaba za a samu matsala sosai akwai malaman da suka bada fatawa akan ya halasta wanda zan iya tunawa na farko farko shine suyuki Allah ya gafarta mai cewa ya halasta nuna mu murna da farin cikin ana sabuwar shekara sai kuma malamai a yanzu din nan sun ci amfani da wasu yan dabaru nuna cewa idan idan an maka gaisuwar sabuwar shekara to kana iya mayarwa saboda wajibin mai da kyakkyawan zance an maka wannan har Muhammad Salihu Usaimin ya bada wannan eh, ya bada wannan eh, Usaimin Allah ya gafarta mishi ya bada wannan fatawar haka wasu malamai amma dai su dukkaninsu kowa da ke bada wannan fatawar sai ya ce ba yi da asali daga salaf to mu anan muka tsaya bai da asali ko to rike fatawaka in dai bai da asali daga salaf to a kwana a iya nan kawai shi ke ma'ana za mu iya we can do without it yumkin lana an nastagniya an za mu iya haƙura ba za mu cutu ba in dai bai da asali daga salaf so to shine irin wannan Allah ya sa mu dace bari mu ba wannan nan ko na zo ga wani hadari nan ma yana yana tinkara al'umma garin ya riga ya gama cafewa sai sai a hankali الإمام الذهبي شيخ المؤرخين والمحدثين يتي سنة إهدا وثلاثين ومائتين من يقول شكرة تأري بيو دا ثلاثين دا تايا باين هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ورد كتاب الواثق على أمير البصرة بامتحان الأئمة والمؤدبين لخلق القرآن وكان قد تبع أباه في امتحان الناس a wannan shekara halifa sabo mai suna shi ne ya turo da saƙo zuwa ƙasar basara daga bagada ga kenan cewa malamai limamai na addini da malamai muaddibi na masu karantarwa a islamiyu da makarantun allo da zaurukan ilimi a kira su kowa a mai jarabawa akan khalqul qur'an idan ya amsa ya tsira idan bai amsa ba a kulle shi wa kana a abahu fi imtihanin nas wannan mutumin dama ya bi sawun baban shi baban shi da muka ji gabata wajen wato shine al-mu'tasim ko ya bi sawun shi akan wannan muguwa aqida Allah ya sauke waka kai ta kama mutane ana jarabtar su ana musu bulala wasu ji tsoro su tawili wasu a kama su wasu a kwace latisin sa na karantawa wasu aka kulle su wasu suka gudu suka buya mutane suka shiga cikin jaraba da ibtilai wanda an sha tattaunawa akan ta wurare makamanta ire-iren waɗannan wa fiha qutila ahmad ibn nasr al-khuzai ash-shahid a wannan shekara ne kuma aka kashe ahmad ibn nasr ibn malik ibn al-haytham al-khuzai wanda kakan shi dinnan malik ibn al-haytham al-khuzai na daga cikin komandoji waɗanda suka yi aiki na ƙwazo na azo a gari wajen kafa daular abbasiya haka sai zama jikokin shi suna da alfarma suna cikin umara suna da daraja ana ji da su ana ana girmama su to shi wannan Ahmad ibn Nasr zai mana dan ta'aliki a kansu. da ya zo bayan kasancewar shi amiri ne kuma sai zama yayi karatu duk da yake bayi da riwaya da za a ci shi ma rawi ne na hadisi amma dai yayi ilimi ya goge yana da masaniya akan addini sai zama yana adawa da gwamnati ta fuskar rike wacce ga wannan akida gwamnatin da shi ɗaya ne daga cikin jami'anta ko a ce 'yan jam'iyyarta amma kuma sai ya fito jaharar yana fito na fito da gwamnatin akan wannan akida ta kalkul qur'an ko mutum ne da yake da jama'a yake da mabiya babban stakeholder ne a jam'iyyar Birnin Abbas za ka ya ja jama'a mutane suna goyon bayan shi kuma tunda abin ana jin haushin abin da ma ana so a samu wani babban mutum wanda zai fito na fito da abin to wannan abin ya bashi abin nan ya bashi eh, eh, eh, shahara a lokacin matsayin dan adawa na cikin gida za a biya mai lakabi da ash-shahid malaman tarihi sukan kira shi da haka saboda yanayin da aka kashe shi wannan mas'ala ita ma an tattauna a kanta a baya akwai sabani tsakankanin malamai game da itlaqin lafazin ashahid ga mutum maganganu kala uku na farko shi ne, waɗanda suke ganin ba a ce mawana shahidi ne kwata-kwata Ko da an samu a cikin hadisi ba za a yi tsalaki ba sai an je lahira an gani wannan ra'ayi mara kyau akwai wanda suke ganin kuma za a yi talaki ma duk wanda manzala sallallahu ya ayyana ko qur'ani ya ayyana wani ita ce magana sadidiya duk wanda annabi ya ce wani dan aljanna ne al'ashara, su Hassan da husaini fatima khadija su Biladu, ga sunan waɗanda manzala sallallahu ya ayyana ya ba su aljanna su duk waɗannan ya aljanna ne su kasha da makamantansu sahabbai ma duka jumhurin su su shiga cikin wannan jumhurancin na kasancewa su yan aljanna wani ba wanda annabi bai ayyana ba to nan ne ake da taburza shin za a ayyana ko kuwa idan aka ga ya cika cikawa irin wadda aka ce kaza shahadar almabtunu shahidun Matan ta mutu wanda ya mutu da ciwon ciki wanda ya mutu da ƴan rani wanda ya mutu annoba wanda aka kashe a jihadi wanda aka kashe shi duna malihi wa irdihi da ire-iren waɗannan akwai su wajen kala arba'in karanta littafin eh, eh, eh, ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi ya kawo su kashin bayani akan alamatu husnul khatima to waɗannan shin idan aka ga mutum yayi irin wannan cikawar za a ayyana a cewa na shahidi ne to anan ne board of contention nan ne mahallin da za sai suka ce eh za a ayyana saboda hadisi ya fara wasu suka ce a ah, sai dai a ce ana sa rai to wannan kuma shine zance mafi inganci zance na uku shine wanda suke cewa idan al'umma sun faɗa bakin al'umma ya hada kai to za a faɗa haka saboda hadisin wajabat an wuce da wata gawa aka yi sana'i akan ta manzo Allah yace wajabat aka wuce da wata gawa aka yi sana'i akan ta sharran hadhihi marra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajabat ko to sai suka rudu da wannan suka ce za a ce mantawa da cewa manzo Allah sallallahu alaihi yanzu shine yayi kamfin din wannan magana ta kuma an taba yin irin ta yace a daka abin da ya kamata a tsaya kai shine alama ce akan kyakkyawar cikawa idan duk bakin al'umma ya hada kan yaban mutum ba ya mutu alama ce akan mummunar cikawa idan duk bakin al'umma ya hada akan aibata mutum bayan yaro Allah ka tsare mu amma itlaqi cewa wani dan aljanna ne to wannan akwai shiga hakkin Allah ina fata mun fahimci wannan daga sai zama malaman nan da suke cewa wani shahidi ne to suna faɗa ne ala wajihil tafa'ul wa du'a ko mun ga yadda zaka same su kuma su suke magana akan ka a faradin amma sai ka same su kuma sukan furta to wannan furtawa kan zo ne a matsayin kamar suna mai addu'a ko kuma ana fatan je shi kamar Allah ya so ya kai labari wallahu alam maganganu ne kala daban-daban akwai su akwai littafi musamman yana nan a nan sama wanda wani malami yayi akan akan ahkamu shahid wani suka ci can baya mun taba hujja da shi ahkamu shahid hukunce hukuncen mutumin da ya shahada tun daga kan ah, irin wankan da za a mashi da irin kaza da sauransu abubuwa da mabambanta da ya ambata a ciki wallahu ta'ala a'lam kana min auladil umara auladil umara na daga cikin 'ya'yan sarakuna 'ya'yan shugabanni fa nasha'a fi ilmin wa salahin amma ya taso cikin ilimi da nagarta wa kataba an malikin wa jama'a ya koyi karatu daga maliku da wasu tarin halittu wa hamala an hushaymin musannafati kuma ya koyi littattafan hushai daga daga shi hushai mutum wa ma kana yuhaddisu amma baya bada hadisi ba malami ba ba bai malanta ba kowa ne da ya karatu yake samun halin yin malanta ba wa kana yudri ala nafsi ya kasance yana zakewa a cikin al'amarin kanshi ya ya zake a cikin al'amarin wato wannan gaba fito na fito din da gwamnati don yakan tara mutane a gidan shi a ci abinci a yi mitin a zi tsare tsare me ya kamata a yi a rubuta wasiƙa a kai gari kaza a gayyaci ne a fito a ba da press release kaza kaza in gwamnati ta fita da wata doka a to a ce ba a yarda ba ya ya zake wajen adawa din qatalahu wasiqu bi yadi da kanshi ya ɗanshi takobi ya caka mai ya kashe shi yadda abin ya faru kamar yadda zai faɗa mana a nan cewa sun kulla shiri ne na musamman cewa wannan abin yayi yawa bayan da aka kama Imam Ahmad aka kama kaza aka kaza kawai dai ka no longer contain it sai suka tsara shiri kawai rana kaza za su za su buga kuge na na tawaye kawai za a yi tawaye da suka buga wannan kuge na tawaye kuma sai aka samu matsala sai aka zo kama manyan jami'an tawayen aka tafi da su shi ma daga baya aka zo aka yi ram da shi aka tafi da shi da aka zo da shi gaban wasik aka nemi ya tuba ko ya faɗi magana ta nuna cewa yayi nadama maimakon haka sai ya faɗi magana na galadi kuma yace wannan dan yaran ko dan an bashi halifa zai ce kaza kaza bai isa ba uban shi ma bai isa ba kaza kaza to da halifan ya fusata kawai sai an shuka takobi daga jikin wani eh, soja a wajen ya matsa kusurin da yake cika mai daka sai ta bulo ta bayan shi ya saka mai ta a jikin cikin sai ta bulo ta baya ya zari su kuma sauran masu fushi da fushin wani nan take suka sare kan shi aka dauki gawa aka je aka rataye ta inda aka rataye babakan da kurrami da da muka ji a baya na aka rataye gawo shi shine in kun tuna mun karanta a baya cewa an ji gawa tana tilawa in kun tuna mun karanta anan a baya cewa gawar cikin dare sai a ji kan an soke kan akan sai a ji yana karatun alqur'ani yana nan tarihin a cikin littafin siru alamin nubala da littafin abin nan albidayatu wan nihaya na ibnu kathir min dimashq wallahu a'lam malan ya ci gaba da cewa qatalahu alwathiqu bi yadihi limtina'ihi an alqawli bi khalqi alquran wa likawnihi aghlaba lilwathiqi fil khitab saboda kuma ya munanta mishi wajen magana wa qala lahu yace mishi ya sabi kai ɗan yaro Ya ce ma halifa irin wannan suna haka wa kana ra'atan fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ya kasance jagora ne wajen umarni kyakkyawa da kuma hani game da mummuna fa qama ba'hu khalqun min al-mutawwi'a wasu daga cikin ƴan sa kai al waɗanda suke sojojin sa kai ƴan hamasa suka taya shi wastahfala amruhum al'amarin su ya girmama fa khafathu ad-dawla har aka fara jin tsoron wannan gidan mafa wani dan boko haram min ya fataqin yatimmu bidalika suka ji tsoron kada a samu wani wato tawaye da zai kawo matsala a cikin zaman lafiyar gwamnati da aka kashe shi ya zama kamar ra'asul fitna Allah ya tsare وفيها توفي Ibrahim بن محمد بن a الشامي البصري a wannan shekara kuma aka samu rasuwa ta auku ga malam Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'ara ibn Barnad wannan ashami da ya rubuta kuskure ne na inji asami ne bisinil muhmala walaysa dan basari ne bai kuma a ce mashi shami amma asami ina fata mun Abu Ishaq al bi bagdad baban ishaqu babban malamin hadisi ya rasu a garin bagdaza fi ramadana a watan ramadana na wannan shekara sami a ja'far ibn sulaiman al-babai wa abdul wahhab al-thaqafi wa ta'if wannan din ah, ah, ah, malaman sa al-imam muslim ya fitar da hadisin wannan malami kuma ma shi din min shuyukh muslim baka muslim yana iya cewa yana cewa haddathana ibn ar'ar haka al-imam an-nasa'i ya fitar da hadisin sa ibn hibana ya ambace shi a cikin attiqat al-imam ahmad ya raunata shi saboda kamar yadda aka bada labari cewa mutum ne wanda yake halayen shi ba irin na malamai bane yana da bai da kamun kai da ake tsammani daga malami to akan wannan ne imam ahmad yake amince hadisin sa haka kuma wasu malamai amma dai kamar yadda zabi ya ambata yace amintacce ne fi fi, da haka ana karbar riwayar ya ibn ma'inin ya siffanta shi yake cewa معروف مشهور bi بالطلب كيس الكتاب yace لكنه يفسد نفسه يدخل fi كل شيء shi malami ne shahararre kwararre wanda ya sa abin da yake ci amma ya lalata kanshi suka gaishe a cikin kowane shirme malami akwai abin da bai kamata ana gaishe a cikin su ba ce kai ne malami amma da kai ake zanga-zanga bring back our girls kai kai ake ralin ralin me sunan shi siyasa ka saka wata hula ka kamar dan wiwi kana ta daga tuta in an zo uh, kallon kwallo ku ne akan gaba ku ne yan Chelsea ana ta musu eh, idan an je eh, eh, wani biki ku ne masu daukan amare ka sa motar ka double sigina kana ta A haka wannan bai dace ba kuma a ji Qur'ani kuma akan karram ko bai dace ba to kaga irin wannan zai sa daga baya duk sai mutane su ga kai wannan kudi bai da bai da bai san mutuncin kanshi bane ko ina fata mu gane wannan abin da yake nufi kenan to Imam muhammad sai yake amince hadisi shi saboda wannan kuma dabi'a ce dan mutum eh, bai yi hankali ba bai iya rabuwa da asalin dabi'a sa dan ya zama wani babban mutum amma akwai abin da dole zaka bar shi idan ka kai wani mataki dole ka bar shi ka daina yi ah, musamman ah, a wuraren da ah, cultured societies wuraren da suke muhimmanci da al'ada kamar irin kasashen mu nan yanzu mujarradin yawo kai ba hula ana ganin shi a matsayin ba mutunci bane a ce kawai ba wai kawai dan ka fito daga gida ko daga daki ko daga shagon ka ba a ce ka bi titin nan yanzu har baki titi ko kuma daga nan haka je sabon gari ko kawo mashin ɗin ka kama hanyar cikin garin Zaria amma kuma baka da hula ko kuma a sakwato babu babbar riga babu gare kawai da eh, jamfa haka ba mutunci bane a irin wannan wuraren akwai wurin da ma za a ce hawa hawa a taba 3 in 1 <laughs> eh a kanka ko kana 3 in 1 kai da kai da kaninka ko wani ko kuma kai da matar ka kashi ga tsakiya an goya ta <laughs> eh? ga a ga duwanda zai bari zuwa ga dole sai ka hakura da wasu abubuwan kotu sai ya ki hakura da waɗannan ina mana misali da waki in mai da zamu gane me me ya faru amma dai hadisin shi na cikin sahih muslim babu matsala akan insha Allah malam yace qala usmanu bin khuraz khurazza khurrazat ma ra'aytu ahfaza min arba'atin fa zakara minhum ibrahima hadha yace ban taba ganin mutumin da ya kai ɗaya daga cikin hudun nan hadda ba ya ambaci daga cikin su ya ambaci Ibrahimu bin Muhammad bin Ar'ar malam yace wa fiya Umayyah ibn Bistam Abu Bakr al-Aishi al-Basri sai kuma Umayya Binu, Bisbam Ibnul, muntashir Abu Bakr al mutumin ƙasar Basra yana daga cikin shukul Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim suna riwaya daga gare shi haka Imam an-Nasa'i ma ya riwaya daga gare shi kai tsaye rawa an ibn ammihi Yazid bin in, wa tabaqati wannan babban malami ne na hadisi yana da riwaya daga waɗannan mutane وفيها أبو عمرو سهل بن زنجلا الرازي الحافظ شكما سعد بن زنجلا الرازي الحافظ يا daga cikin malaman ibnu majah ya daga cikin shuyukh alladhina akhadha anhum ibnu majah al-qazwini rawa an sufyan ibn uyayna wa tabaqati yana da littafi musnad babban musnad wa fiha tufiya bin muhammad bin asma الضبعي الضبعي الضبعي البصري أحد الأئمة روى عن أمه جويرية بن أسماء وجماعته شيخ مالا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أبيد بن مخارق أكن شيخ بن مخراق sunan shi kenan Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ibn Ubayd ibn Mihraq ko ibn Ubayd ibn Mukhariq yana da hadisai wannan a cikin bukhari da muslim da abu dawuda waɗannan duka ɗalibansa ne kai tsaye alimamun na sai ma fitar da hadisinsa sannan kamar da ya ambata anan daga cikin malamansa akwai juwairiya binu asma babban malamin nan mai sunan mata daga cikin abin nan khirijin makarantar imam malik Juwairiya binu asma wa jama'a wa qala ahmad ad-dawraqi yace lam arabil basrati afdala min ban ga wanda kai shi falala ba a kasar basara wa dhukira li ali bin al-madini fa azzama an ambace shi ga malam ali dan abdullahi dan madini sai ya girmama al'amarsa. wa fiha kamil ibn talha al-jahdari al-basri wa lahu 86 rawa an mubarak ibn fabala wa jama'a mata wannan mutumi mai suna Kamil ibn Talha al-Jahdari al-Basri Abu Yahya kenan wannan bashi da riwaya a cikin kutubus sita idan yana da riwaya a cikin kitabul masail na Abu Dawuda amma a cikin kutubus sita al-usul bashi da riwaya uh, ya rasu shekarar sa lokacin 80 da wani abu ya dade kware a duniya qala Abu Hatim la ba'sa wa fiha ibn al-Arabi sahibul lugha sai kuma malam ibn al-arabi babban malamin lugha wanda an haife shi ne tishi shekara ta 150 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne daga cikin malaman lugha an ce sama da mutum 100 suke zama a majalisin shi kullun inda yake ba da karatu kuma baya rike littafi tsawon rayuwarsa kuma malami ne wanda yake saduqun zahidun yawan sallar dare ne yawan tilawa alqur'ani agula ne ga al-mufaddal ad-dabbi mai littafin mufaddaliyat shi yasa shi a tafarki na na lugha sunansa Abu Abdullah Muhammad ibn Ziyad ibn al-A'rabi Muhammad ibn Ziyad ibn al-A'rabi sunansa kenan tufiya bisamira ya ya rasu a wannan sabon birnin na Samira sabon birni da su Hajjaju suka suka yi a wannan kasa ta Iraki hu 80 sana Wakana idan ilayhi almuntaha fi ma'rifati lisan wannan malami matuƙa ne iyaka ne shi wajen sanin harshen larabci ba na ne shi akan manhajin kufawa amma kuma irin take-taken shi ya fi kama da basariyawa ba kufe ne tunda su ne malaman shi amma kuma tafarkin irin yadda yake ta'asil da yake da yake kawo illolinsa to ya fi kama da na basariyawa ta fuskar ittiradul wa shawar wafiha har ila yau dai a wannan shekara Muhammad ibn Sallamin al-Jumahi al-Basri al-Akhbari al-Hafiz Abu Abdullah rawa an Hammad ibn Salama wa jama'a wa sannafa kutuban minha kitaba kitabu tabaqat ash-shu'ara wa kana saduqan sai kuma malam Muhammad ibn Sallamin al Muhammad ibn Sallam ibn Abdullah ibn Salim littafin tabaqatu fuhul ash-shu'ara da ibn mutane ne technically eh, suka cikin qabaya na al-mu'tarif wal mukhtalif in ka duba ko da imam Suyuti a cikin tadribur rawi ya tattauna akan wannan cewa duk inda kaga suna salam a larabci to sallamu ne da shadda in banda mutum biyar su ne istisna'i akwai muhammad ibn salamin albikandi malamin su bukhari muhammad ibn salam albikandi malamin su bukhari din nan akwai abdullahi dan salam sahabi sabon nan bai hude da ya tuba akwai kuma salam ibn muhammad ibn nahib salam ibnu muhammad ibnu nahid bidzat sannan kuma akwai wani babban malamin mu'tazila shine muhammad ibnu abdullahi ibnu salam na hudu kenan ko muhammad ibnu abdullahi ibnu salam sai kuma salam ibnu abil haqiq waɗannan guda biyar din sune istisna'i masu sunaye da salamu bit tafhid sauran duka sallamu ne bit tashdid kaga wannan ya ɗaya daga cikin su muhammad ibnu salam Ibnu abdullahi Ibnu salim al babban malami baka taba ganin irin shi ba shine mai littafin tabaqatu fuhul shu'ara a cikin uh, mujalladi hudu ana buga shi uh, mujalladi biyu juz'ai hudu akwai kuma littafin uh, ta'birur ru'ya da yayi akan fasara mafarki akwai littafin kala daban-daban babban malami ne malam yace mutumin kasar basara ne masanin labarai baban abdullahi yana da riwaya daga Ahmad dan Salama da sauran malamai wa kana Saduka. ya ya rayu shekara 89 ko 90 a duniya ya taɓa yin wata rashin lafiya har har yana kukan mutuwa an cire rai kaman kaman zai mutu ana kuka zai mutu aka kira wani likita da yazo ya tattaba shi ya ja jinin shi wasu gwaje-gwaje ya ce wannan inda ba na ya kuskure ba sai ya rayu nan gaba sai ya rayu akalla shekara goma jinin shi bai kama da wanda zai mutu yanzu ba kuma haka ya faru lokacin ya warke kuma ya dade a duniya amma yi rashin lafiya sosai dan hasara, sarakunan lokacin sai da suka sa aka kawo likitoci irin royal doctors waɗanda suke ajewa nasu na musamman su duba shi amma ba a dace ba sai Allah ya kawo wani likita kawai daga kauye ya zo mishi wannan maganin ya warke eh, tun yana ɗan yaro dan shekara ashirin da biyar zuwa da shida gaba ɗaya kan shi ya fari sal da farfara da gemu shi saboda tsabar karatu shayyabatu addirasa tun yana yaro dan kasa da shekara 30 a mid 20s shi haka aka ba labari kamar yadda ibnu eh, khallika khallika na ya ambata a cikin wafayatul a'yan haka zahabi ma ya ambata a cikin tarihin islam cewa eh, ibyadda ra'suhu wa lihiyatuhu wa huwa ibnu 27 rabi'a eh, an jefe shi da da bid'a ta kaddara ba kaddare Allah ya gafarta mishi وفيها أبو جعفر محمد بن المنهالي الضرير البصري الحافظ سيكما بابا جعفر مالم محمد بن منهال مالم مكاوى نن بابا مالم يمتم قصب بصرة روا عن أبي عوانا يعني رواية أبو عوانا ويزيد بن زريع وجماعة وكان أبو يعلى الموصلي يفخم أمره مالم أبو يعلى الموصلي ينا جرم مع الأمر انسان yana cewa ya kulu kana ahfaza man bil basarati fi kowa karfin hadda a basara wa asbatahum fi waqti a zamanin shi ya fi kowa eh, zahabi yakan ce yake cewa cikin sunan al nubala wa kana ayatan fil hibbi lam yarhal qattu wala kataba walam eh, bal kana yahfaz zahabi yana cewa aya ne wannan mutumi game da hadda bai bar ko ina bai je ko ina ba daga garin na basara saboda makawo ne matan yana yaro sannan kuma komai cewa yake baya rubuta komai komai nashi cewa yake yana daga cikin ah, malaman su Bukhari da Muslim da Abu dawuda da Nasa'i ya mutu a ah, cikin watan sha'abana ne na wannan shekara Allah ya gafarta mishi Zahabi ya ce qultu wa mata qablahu bi yasirin aw ba'adahu? kamar yadda Zahabi ya faɗa cikin sirri yake daga cikin gara'ibul abin nan musadafa kaga sunan shi Muhammad sunan shi menene Muhammad bin Minhal Abdari to yana da wani abin nan din shi eh, eh, Samiyu mai ake ce mishi takwara ko namesake shi kuma sunan shi Muhammad bin Minhal al abba garin su daya kuma dabaka su daya a gurin riwaya sai dai shi wancan makahon ya fi zurfin hajja. kuma suka mutu shekara daya shine yake ce maka qultu wa mata qablahu bi yasirin aw ba'dahu a cikin dai shekara Muhammad ibn al-Minhal al-Basri kaji wannan Muhammad ibn al-Minhal shi ma al-Basri amma ana tantance sa a ce Abdariru da kuma wannan al-Abbaru da malam Muhammad ibn al-Minhal makahu da malam Muhammad ibn al-Minhal ne sai da karari da haka ake bambanci ku mun gane akhu Hajjaj ibn al-Minhal shi wannan ah, mai turaren dan uwan babban malamin nan ne al-hajjaj bin mihal al-basri rawa an yazid ibn zurai kaga malaman su iri daya duka sa da riwaya daga yazid ibn zurai kuma a ce duka su yi makaranta daya ko aji guda kuma wannan ana samun shi ko da yaushe mutane masu suna iri daya abu ne eh, da yake kullum ana samun shi wa jama'a wa kana saduqan ya kasance mutum ne wanda yake mai gaskiya rawa an rajulaini abu Ala. abu ya can da yake girmama wancan duka kuma ɗalibinsu suna da malamai iri ɗaya kuma sun karanta da ɗalibai ɗabaka ɗaya to sauƙinta kawai da yake dukkaninsu amintattu ne to ba a jin tsoro na chakude wasu da juna duk da yake inda za a zo maganin tarji to za a iya rajata da hadisan wancan makahon saboda ya ku wannan kaifin hada dan shi ma kanshi za a sai da yake cewa huma fiqatani lakinna barira akyas wa ahfal haka ya faɗa yace dukkan su amintattu ne sai dai makawan can ya fi zurfin basira Ya fi kuma ƙwazo. Allah ya gafarta musu gaba da sannan kuma shi wannan alhajja Muhammad ibn al-Minhal al-Abbar bai da riwaya a cikin kutubul sitta al-usul zaka dinda kaga Muhammad ibn al-Minhal a cikin littafin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i to fa'alam annahu dharib na fata mun gane wannan wallahu a'lam kamar da aka shafa da dole wannan harka sai an kar mutum ya zama yana da rudewa da sauri wa fiha min jabr ibn al-harith al-kufi sawa'an sharikin wa aqrani sai kuma ɗaya daga cikin rijalu muslim da kuma ibnu maja a cikin tafsir ɗinsa ba sunan ba sun yi riwaya daga minjab bin al-harith al-kufi rawa'an sharikin wa aqrani ya da riwaya daga sharik dan abdullahi da sauran sharik wa fiha har ila yau dai a cikin wannan shekara abu ali harun ibn ma'ruf al-darir al-baghdadi al-darir al-darir fi baghdad rawaa an abd al-aziz al-darawi wa tabaqati wa kana sunnati sai kuma abin nan wannan malami suna abu ali harun ibn ma'ruf wanda wanda ya rayu kamar shekara 74 ko 5 shi ma makahu ne yana da riwaya daga Abdul Aziz ad-Darawardi da sawo'insa malai yace wa kana tikata amintacce ne min huffazil waqti daga cikin malaman zamanin sahibas sunnati kuma malamin sunna wannan shi ma Bukhari da Muslim da Abu Dawud da riwaya daga shi Muslim da Abu Dawud kai tsaye malamin Muslim Bukhari kuma bi wasita malai ya gaba da cewa wa fiha الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير سأل الإمام ابن بكير المخزومي مولاه wanda malamin su bukhari da muslim da abu dawud shi ma wannan fi ya rasu a safar sami'a malikan wallaita wa khalqan kathira ya ji karatu a gun malik ibn anas rahmatullahi alayhi ya yi karatu a gun layth ibn sa'd al-misri da sauran halittu da yawa wasannafa tasanifa ya rubuta littattafai da dama wasami al-muwatta min malikin 17 marra ya karanta muwatta a gun maliku ya maimaita ya maimaita kafa 17 Imam Zahabi da yazo siffanta shi a cikin Sirr al-Alamin Nubala ya mushi yabo kwarai da yake cewa kana ghaziran ilimi. arifan bil hadith yace mutum ne mai tarin ilimi matanin hadisi wa ayyaman nas masanin tarihin mutane basiran bil fatwa yana da ƙwarewa a fatawa sadiqan fi ma yarwa yana da kuma gaskiya a wajen abin da yake riwaya dayyinan ya siffanta shi kuma su kyau sannan ba da labarin cewa Imam an-Nasa'i ya rawaita shi ba tare da hujja ba wannan ya daga cikin rijalu Bukhari da Muslim wanda Nasa'i ya rawaita shi amma babu hujja Bukhari eh, Nasa'i a cikin Du'afa al-Kabir ya ce mai rauni ne amma malamai kamar yadda zabi ambata yace ni ban ga wani abu a cikin hadisin shi da yake nuni zuwa ga raunin da Nasa'i ya ishara ba da haka ba za ka karbi magana Abu Abdurrahman nasai ba rahmatullahi alaihi kamar ta fuskar wato wannan malami wa allamatu Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaidi al-faqih sahib al-Shafi'i bi Baghdad fi sijn wal qaid mumtahanan bi khalq al-Qur'an wa kana 'abidan mujtahidan da'im adh-dhikri kabir al قال الشافعي ليس في أصحابي أعلم من البويكي وقال أحمد العجلي ثقة صاحب السنة مالن يسي سيكما ببن مالمن نن بابن يعقوب مالن يوسف دن يحيى البويدي الشافعي الفقيه مالمن فقيه nan صاحب الشافعي dalibin imamu shafi'i wanda ya gaji kujer imamu shafi'i a kasar misra di bagadaza ya rasu ne a bagadaza sijini a gidan yari walƙaidi cikin sasai sanye da ankwa mumtahanan da khalqil qur'an ana jarabta shi akan khalqul qur'an tun daga san misra aka aka dauro shi aka daure shi da sasari aka sa shi akan mangalar jaki aka taho da shi aka zo da shi aka sa shi a gidan yari a daure kamar kayan wanki har ya mutu ana cewa ka faɗa a ɗaga ma kafa ya ce a'a akwai sama da mutum dubu ɗari da suke bin fatawata ba zan canza magana ba gara na mutu a bada labarin cewa akwai mutanen da suka salwantar da rayuwarsu da addini ya tabbata Allah ubangiji ya gafarta mishi Ar-Rabi' ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa kuma ɗalibin shafi har ila yau amma abokin hamayyarsa yana bada labari yana cewa ra'aituhu ala baghri na ganshi an sa shi akan alfadari fi unuqihi ghullu an sa mishi sasari na wuya wa fi rijlaihi qaidun a kafafun shi ma an saka ankwa wa bainahu wa bainal hulli silsila tsakanin wuyan shi da kafa kuma an sake daura wani wata sarka haka wanda yace fiha labnatu an sa kuma wani katan bulo a tsakankani mai nauyi wanda aka ce an kaddara nauyin shi bi 20 ratla nauyin fan 20 aka daura yana jin nauyin abin na jin shi a wuyan shi haka an rataye shi kamar an rataye naman sallah haka suka mishi Allah gafarta mishi malam yace wa kana abidan mujtahidan mutum ne mai tsoron Allah mai bauta da'iman zikiri mai ambatan Allah koyaushe bakin shi na cikin salati da sallama da tasbih da istighfari baya zama shiru haka kabiran qadir mai girman al'amari qala shafi shi kanshi malamin nasu shafi yace laysa fi ashabi a'lama min al-buwaqi duk dalibai na shafi shi shafi yana rayuwa shi wannan shi da cewa ba wanda ya kai shi ilimi a cikin su to akan wannan ne ma shi sura biyu din da shi da wasu ƴan takife sai suka kaurace da shafi suka ce malam yana kan kai ba za ya ce dinga faɗin cewa wani ne kowa to sai suka bin makaranta da shafi kuma ya ya mutu sai suka dawo kuma aka yi fitina da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ya ce qala ahmad al-ajli thiqatun sahibu sunnah shi yasa yake cewa bari'un eh, bari'an nasu min dami illa salat haka boke yake cewa duk mutane na yafi musu da abin da suka mun ban da mutum uku yace mala. wa muzanni wa akha wannan duka sa'o'in shi ne aqran ne abokan aiki ne tare suke zaune a gaban shafi da tsawon zaman shi a Misra yace da har mala, da muzanni da ɗayan to ɗayan waye shine Rabi'u da ya fi jin haushin Rabi'u fiye da kowa saboda Rabi'u ar bin Anas shine yazo ran da za a fara sabon darasin bayan an gama jimamin mutuwar Shafi'i an gama duk abin da za a yi kowa ya da cewa Buwaiti ya zo ya zauna a masallacin Shafi'i ya karantar ya zo ya zauna ya fara karatu sai ya daga hannu muna da magana gaskiya ba mu yarda da wannan abin da ake ba aha ba mu yarda ba sai me kake nufi yace ai an san akwai wanda suka musancantan wannan matsayin suwa ce kamar ni kamar wani kamar wani sai humaidi al-imam humaidi rahmatullahi alayhi sai miƙe ce to gaskiya dai mu ce ba ka da ilimi ba mun yarda cewa kai ma malami ne ka zauna gaban malamin mu kuma kana da ƙwarewa a ilimi amma dai ga wasiyar da shi kanshi malam shafi ya bayar yake cewa babu wanda ya kai abin nan boyti ilimi sai ibnu abdul hakam ce ƙarya ne ƙarya ne wallahi ƙarya kake da ya fushi shi kuma wai sai ce bal kazabta anta wa abuka wa ummuka yace kariya kake da kai da uwarka da ubanka duka ku ne makareta ya zazzage shi to da ka sibir abdul hakam su muzani su harmala su abin nan suka tattaru suna ta mishi makarkashiya shi boki suna ta mishi makarkashiya ana jin ma cewa daga cikin su akwai wanda su ne suka kulla mishi fitinar da ta ja har aka mai wannan jaraba akwai abubakar al-asam akwai shi muzani din akwai harmala duka al-imamu zahabi ya ba da labarin cewa waɗannan sune waɗanda suka yi sa'ayi gun gwamnan misra suka ce wana fa yana yada wannan aqida ta cewa qur'ani magana Allah ne a tuhume shi kuma dukan su ahlus sunna ne dukan su malamai ne makarantar su daya to shi za zahabi da ya kawo magana ya kawo magana yana cikin sai ce to kana tsun ya kai mai karatu wannan fitina ta tsakankanin aqranu ba sabuwa bace kana su karka shiga cikin ta Allah ya tsare mu abubuwa ne na rayuwa bai da ka iya da mutane saboda su mutane duk inda kaje ka samu mutane su da raka ka samu akwai na kirki akwai mai karancin kirki akwai mai hakuri akwai mai karancin hakuri akwai mai mai zurfin tunani akwai mai karancin tunani akwai dan takife akwai na tsantse akwai wanda in bai samu ba kowa ya samu akwai wanda ga sunan dai haka Allah ya mutane linnasi fi lillahi fi ibadihi sha'an Allah yana da al'amari da zaka gani a cikin eh, halittunsa to kuma koda sun samu wani matsayi a rayuwa wanda eh, ordinary da za a tunanin su kan yi wannan sai kaga ba su fasa yi ma'ana misali yanzu ka dauka kamar mata in ana ganin mace malama ce ko babban mace ce ana ganin ta sai a dauka to wannan bai kamata a ce tana yin irin rigima da kishiya ko yawan miji rashin mutunci ko raina uwan miji bai kamata a same ta da wannan ba ko sai ga wannan matsayin ta bai hana ta yin wannan abu na fata mun gane to haka wanda ake ganin ya zama malami yana wa'azi yana karantawa ana jin muryarsa sai a tunanin bai kamata a ce zai yi kaza ko bai yi kaza ba sai a kuma ya kasa daina wannan abubuwan dan adanci ne wani lokaci kuma da rudin shaidan da zigan mabiya abubuwa da factors iri daban-daban suke eh, influencing yadda muke reacting yadda muke sarrafa rayuwarmu akan abubuwa mabiya suna iya ziga mutum suna mashi kamar shi ibnu abdul hakam nan a lokacin da shi da da shi da su eh, muzani din da sauransu duk ziga ne su kowa na da mabiya ana ganin kai ma ka isa kai ma ka iya abubuwa da suka rikici makarantar shafi da a ƙarshe dole haka aka bamu mu goyi ita har zuwa san da ya samu wannan jarabawa shi kuma ibnu al-humaydi shi sai baggalin ma gaba daya sai kuma kasar makka ya je kafa majalisar sa ta makarantarwa kuma ta yi ƙarfi sosai duk su ahmad ibnu hanbal su abin nan isaac ibnu rawiya su wane ne daga ƙasar iraki sai da suka bawa ƙasar makka sai koyi karatu a gurin shi to me ya manta daga ba ba ba a ce da mun dole sai wani ba ko wani shi zai fi kowa a'a duk inda aka samu wani ya tsaya yana yin wani aikin addini to kai dauka wani wanda baya tare da shi a wurin shikenan wai shi ba addini yake ko kuma ka dauka kai dole sai kai ko kuma eh, in ba murya ka ba za a ji kowa ba Allah bai hukunta duniyar nan a ce a ji murya mutum ɗaya ba tunda inda Allah ya so haka sai ya bari manzala Allah sallallahu alaihi shi da kanshi ya tada addinin ko ina tukunna sannan sai ya mutu amma ga manzo Allah iya Makka da Madina kawai da wasu wurare mu da shi ta kai game da isar da addini ya muke bawa sabai aiki su suka yada suka fadada su ma suka wuce wasu gaba suka yada suka fadada har ya kawo inda yake to wannan yana maka cewa bukadiyatu da albaya da zai a ce wani ya samu ya samu monopoly akan shugabanci na karantarwa ko addini ko malanta akan kowane irin fanni ne ba zai yi bane Allah bai haka ba to amma dan adam yana da hadama yana so a ce shi kadai ne jama'a fa au'a shi ya tattara komai shi kadai aiki ce duk sanda ya ga wasu za su zama mishi kamar za su kawo mishi minus a wannan katon matsayin da yake so ya samu ta yana ganin sun zama mishi threat Allah ya tsare to haka dai suka ta wannan rigingimu alboyi kamar da aka ambata mutumin kirki ne bawan Allah ne mai yawan karatu da azumi da sallar dare Allah ubangiji ya gafarta mishi amma dai har ya mutu yana cewa waɗannan uku yace shi bai yafe musu ba abinda suka mishi haka yace gaskiya yace dukkan mutane na yafe musu amma banda ukun ne saboda yana ganin makusantan shi ne amma kuma ga abinda suka mishi Allah ya tsare qultu uh, wa sami'a aidan min ibn uh, min ibn wahab ya kuma ji karatu ila daga daga ibn wahab Abdullah ibn wahab amma bai da riwaya a cikin kutubu sita bai shahara da riwaya ba ya shagaltu da karantar da fiqhun wannan usulul fiqh da Imam ya afsala abin da ya shahara da shi kenan zaka samu tarihin sa cikakke a cikin Sirr alamin nubara da littafin can na na al-Imam uh, uh, uh, Khatib Baghdadi wanda yayi na tarihin manaqib Shafi'i da shi da na Ibn Abi Hatim wa fiha Abu Tammam al-Ba'i Habib ibn Aus al-Hawrani muqaddam shu'ara misr sai kuma babban mawaƙin nan habib uh, ibnu aus wanda aka sani da suna abu tammam mawaƙi ne babba daga cikin mawaƙa uh, wanda yake asalin shi mutumin ƙasar misra ne uh, sunan shi habib ibnu aus ibnu al-harith ibnu qais al-hawrani mutumin kasar Misra ne daga baya ya zo kasar Iraki aka ji labarin waƙa shi da hikimarsa ya samu ɗaukaka a gun sarakuna yawayi gari sanda yake tashen shi sarakuna ba su sauraron haka kowa sai shi yakan yi waka har sarki ya ce ya miƙe tsaye ce ba zan zauna ba ce ka ƙara ya taɓa yin waka sai da mutanen garin suka mai kyautan gaba ɗaya su tarar jikin suka ce duk sun bashi ya ce to ba zan muku tsirara ba ku riƙe na ba ku aro kowa ya saka daga baya aka yi aka yi cinikin kuɗin kayan sutura su duka suka bashi kuɗi Allah ya bashi baiwa sosai ah, don haka ya gamu da mahasara da ɗan abin in kana karanta diwanin sa labaran shi suna da yawa akwai littafin akhbaru abi tammam na lima na al-mausi mujalladi biyu haka sannan ko abul farad al-asfari a cikin a cikin al-aghani kitabul aghani ya mushi tarjuma mai tsawo kwarai ya kawo wakokin sa da abubuwan shi daban-daban na farko dai da kirista ne ya musulunta kirista ne mutumin kasar misra ya musulunta sannan kamar yadda zabi ya ambata yace wa kana yatawaqqadu zakat yana tubbatso da basira Allah ya mishi basira mai tumbaba haka ya zauna da sarakuna da manya ya samu matsayi a wurin su yana an ba da labarin cewa yana ina a bakin sa eh, an haife shi tun zamanin Haruna Rashid ne in ba na manta ba ko mutum ne mai dadin zance da dadin fira da haka kowa na son zama da shi akwai littafin shi eh, Diwanul Hamasa wanda waƙoƙi ne ya zaba kala daban-daban na mawakan jahiliya da farkon musulunci ya tattara su a wuri guda eh, akwai wani mawaki da'ibal da'ibal sha'ir wanda yana gaba da wannan kwarai yana ma wannan mawakin hasada sosai ya taba cin duka akan haka wasu yan wasu masoya shi wannan Abu tamman sun taba zane shi akan haka saboda saboda ya zake da yawa akwai kokin shi da dama da na san yawanci baitocin an san su waɗanda suke sun baza gari kaman walau kanatil arzaqu ta'ati alal hida ko me yake cewa ne halakna idan min jahlihin al bahai ana daga cikin hikimomin shi cewa da ana raba arziki ne gwargwadon hankali kowa yawan hankalin shi yawan arzikin shi to da su a awaki da tumaki sai dai su mutu saboda yunwa halakna idan min jahalihin dal bahari yace walam tajmi sharqun wa gharbun liqasir ba wani mutum da zai taba cewa wai duka gabas da yamma kowa yana kaunar shi a ce duk an hada akan kaunar shi ko ya samu ya samu ra'ayin kowa yana bin shi yace walal majdu fi kullim ri'in wadda rahim ko kuma a ce duka daraja ta haɗu gaba daya akan mutum ɗaya ko kuma duka arzikin duniya a ce na mutum daya ne ba ta ba haka kaga tafa'uli magana da muke yanzu wani daga cikin hikimomin shi da sai a bincika a ba a taba jin wani mawaki ya faɗi wannan magana shi sa an taba zuwa aka zauna kamar yadda abul farad al asfani dan so musamman dalibai da suke da alaka da lugal arabiya su kuma su kanta tarjuman nan tashi a cikin al ya ambaci cewa ya daga cikin mutanen da aka yi sabani wasu sun yabe shi sun wuce maka ida rawa wasu kuma sai kokarin kwashe mai kafa sai ta kawo labarin masu yaban shi da masu rawan tashi har yake ba labarin cewa wata rana shi dibal yana so ya gamsar da wasu akan cewa abu tammam barawan fasaha ne sai ce kun ji abin da wane ya ce sai Abu Tammam ya juya shi zuwa kaza sai aka ce to ai wannan ba satar fasaha bane ya inganta magana to ire-iren su ne waɗannan haka eh, wata waka da yake yana cewa watul maqamil mar'i baina eh, fil hayy mukhlaq maqamil mar'i fil hayy mukhlaq idan mutum ya zauna ya dade a wuri guda daya to sai ya kodi sai a gaji da ganin shi darajar shi ta kode didi ba da tai fuskar shi za ta koɗe. yace ta tatajaddadi ka tafi a daina ganin ka in ka dawo sai a yi ta dokin ka ka zama kamar sabu. amma in ka zauna wuri ɗaya sai a gaji da kai yake cewa fa inni ra'aytu shamsa Na ga cewa ita rana zidat mahabbata ana ƙara ƙaunarta ne saboda mene ilan nasi allaysat alaihim bisarmati mutane suna ƙara ƙaunar rana ne saboda kullum tana ga gobe da a ce tana sarmada za a gaji daga nisa kul ara'aytum in ja'ala Allahu na an-nahara sarmadan yace alan nasi in eh, eh, abin nan an laysat alaihim bi sarmada ta kadara da ce kamar da Allah ya faɗa rana tana fitowa ne kawai haka titir ba ta faduwa gobe ta fito ya za a samu za a samu matsala sosai man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi da haka babu wani magana lissafi an yi shekara an kwana an tashi babu shan ruwa ana azumi ko an sa maka rana ba za ta zo ba na daura wurin <laughs> ko ba haka kuma ba tashi aiki kenan an zo aiki an fito kenan ba za a tashi ba abubuwan da ma za su lalace gaba ɗaya eh, wannan wannan logical abin nan na duniya physical bin na duniya zai lalace ko ba haka bane za ga tashin kiyama kawai za a yi in aka yi haka kamar yadda inda za a waye gari ta ki fitowa kuma shi ma kawai shikenan duka wannan duka wannan abin nan din architecture na duniya mai ban mamaki zai rubuce to haka yake haka yake cewa yake cewa fa inni ra'aytu shamsa zidat mahabbatan ila an-nas allaysat alaihim bi sarmadi akwai wata waka shi ma sananniya da yake yana cewa la tunkiri atalal karimi ala al-gina fasailu harbun fil makan al-aali ya yi ma wani sarki ne waka ya mishi waka har sarkin ya bashi kudin sha kudin shi sarkari ya talauce wajen kyauta to shine sai yake ƙara mai yabo yana cewa kar ku ga wai mai wadata ya zo ya kasa bada wani abu ku ce kudin shi sun kare ba haka bane fasailu harbu ruwan sama baya tsayawa fil makanin adi bai tsayawa a sama duk zuban da zai akan kwano ko kan dutse to kai yake kasa saboda saman kwanon dutse yana da kyauta ne duk wanda da ya samu zai su koma na ƙasa ne kawai zai su koma kogi kogi shine marwaci ne su kara a waje guda sai suka ƙara jin daɗi suka suka ciwo bashi su ƙara bashi bari kwana nan ya tara dukiya sosai da waƙe-waƙen shi ya tara dukiya saboda Allah ya mishi fasaha eh, kamar shata ne da yake a wancan zamani ta eh, usulul fiqh in ba ya tunawa mun tattauna kan istishab ah, za mu tashi inda malam yake cewa ah, anwa'ul istishab ko Ya istishabul adam al asl hatta rida dalilu naƙilu an a ci gaba da tabbata akan istishabul adam a ci gaba da tabbata akan rashin abu hatta ya yarda dalilun naƙilu an sai an samu dalilin zai cire shi daga rashin daga wannan rashin wa hadha an-naw'u huwa alladhi dhakarahu al-musannifu bi qawli wannan shine mai littafin ya ambata inda yake cewa an yustashaba al-asl inda adam ad shari'i. ash-shar'i shine a cigaba da tabbata akan asali a sa'ad da babu dalili na shari'a wal murad bil asli al asli shine rashin dalilin wa huwa ma yusamma bil bara'ati al-asliya shi ake cewa bara'atul asliya fal aslu براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي على تبيين abin da yake asali shine babu dalili akan daura mutane wata shari'a sai an samu dalilin da yace ayi wannan addinin ka nafi salatin sadisa kamar rashin samuwar sallah ta shida a cikin sallolin farilla biyar ne ko to in wannan so ya kawo ta shida sai ya kawo dalili wa adamu wujudu sawmi rajab kamar rashin dalili akan wajabcin azumin rajab wa qawluhu sa inda adami dalilin shar'i ai muradu bi adamin dalil bi itibari ma yadhharu lil mustahid wato rashin samun dalili ta fuskar abin da ke bayyana ga malami shi malamin ya bincika bai samu dalili ba sai ya ce ban san hukunci shi ba sai ce babu wannan kamar yadda misali muka ambata dazu game da ta hani'a ta sabo shekara da sauransu an bincika ba a samu salaf suna yi ba ko sai a kwana akan cewa babu dalili akan shar'ancin sa kenan ina fata mun gane wannan labin nazari liwaqi ba wai ta fuskar abin da yake keke da keke ba tayu akwai dalilin amma kai bai yana gare ka ba wa nafsul amr fa idza bahasal mujtahid idan malami ya bincika walam yajid dalila bai samu dalili ba istashaba al bara'at al asliya sai tabbata akan wannan bara'atul asliya ta adali wa hadha an-naw'u hujja wannan nau'i ana kafa hujjar shi a wajen tattaunawa qala subki wal alal'amali ala al amal bi hadha wadda'a ba'dhum daukacin malamai suna aiki da wannan bara'atul azimma din wasu malamai ma suka ci an ittifaki akan haka wa qad dhakara al musannif annahu hujjatun fi kalamihi ala tartib al adilla anan gaba zamu ji malam zai ambaci cewa wannan hujja ce in yabo mana magana akan yadda ake jeranta dalilai a wajen kafa hujja kamar sai a cikin insha Allah shine next mawdu'i da zai mana magana akan الثاني نوع نبي الاستسحاب الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه riko da abin da shari'a ta nuni zuwa ga tabbatarsa da dawaman da dawamantarsa kasashabi tahara bina'an ala ma madamin alwujud kaman tabbatu akan cewa wannan da tsarki tunda ya riga yayi alola hatta yasbuta naqidu har sai ya tabbata wani abu ya faru mai karya alola din koda jikin shi ya bushe babu ruwan alola to Allah tana nan baqa'in nikah da kuma za a ci da tabbata akan cewa wani auren shi nan shi da wanci bina'an ala aqdi az-zawaj as-sahih shar'an bisa gini akan cewa ya gabata an daura musu aure ingantacce a shar'anci to ba za a ce auren ya mutu ba sai an samu dalili tabbatacce na saki ko rasuwar ɗayansu ko aukuwar kulli ko li'ani ko fasxu daga cikin kaga wannan sune hanyoyin mutuwa aure ko wa baqa'ul mulk fil mabiyya da kuma tabbatan wanda yake wani abu to abin ya zama nashi bina'an ala aqdil bai'i sahih shar'an tun bayan kullu wani sabon wani ciniki wanda yake mai inganci to za a ci gaba tabbata akan cewa abin nawa ne har sai an samu dalili akan cewa ya ya siyar ko ya kyauta da shi ko an mushi fallasa akan shi ko an ya bada jinginarsa ko rancansa wa baqa'u shughli zimmati man atlafa shay'an Ina ala ma sadara minhu min ikhlas da kuma tabbatar cewa wanda ya lalata wani abu to ana bin shi bashin wannan abu in bayan aikin da ya wa. fal hukmu bidhalika istihabu lil hukmi alladhi dalla dalil shar'i ala thubuti wa dawami kaga wannan aiki ne da abinda shari'a ta bayyana cewa akwai shi ya tabbata walam yaqum dalilun ala tadhil ba a samu abin da ya canza shi ba wa hadha an-naw'u la khilafa fi inda al ila wannan babu sabani akan wajabcin aiki da shi a gun malamai har sai an samu abin da ya saba mishi الثالث لا أكو استصحاب الدليل مع احتمال المعارض samun ci gaba da riko da dalili amma kuma tare da yiwuwar a samu wani dalilin da ke ko gogayya ce fal umumu yustashabu ila an yarida takhsisu ana aiki da umumi a matsayin hujja har sai an samu abin da ya kebanci li'anna ta'tilahu bi da'wa al-bahth am mukhassisin da shari'a. wani ya ce a'a ba za a aiki da shi ba sai a fara bincike ana nema to wannan barantar da shari'a ne ba za a tsaya ba sai in an samu akwai yiwa samu din to ba za a ce a'a ai tunda ta yi kaza a ba za a kawo wannan ba zai mana misali yace wan nasu yustashabu ila an yarda nasxun nasi wato wanda yake ana aiki da shi wanda ta'awilu tanzilu ana riko da shi har sai an samu abin da ya kawar da shi wa min amsalti zalika anna fariqan min ahli al-ilmi qalu bi jawazi nikahi zaniya qabla wadi hamliha wasahihu adamul jawaz yace duk da yake asalin abin da yake mai inganci shine a fi halatta ba abin da ya fara dinnan shine kaga da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun wannan kaga da Allah ya ce mataye masu ciki to ya zo da umumi duk mata masu ciki kawon cikin nan na aure ne ko na zina ne ko na tare sai ce ajaluhunna ajalin iddasu an yaba ana hamlaku sai sun haife kaga wannan umumi to amma wannan umumin akwai ihtimalin samun maganar da ke ja da shi shine aka same ta daga wani sashe na malamai da suke ganin cewa idan mace mazinaciya ce Allah ya tsare ta yi zina har ta ciki to za a iya aurenta da cikin suka ce saboda dama illar idda a ce wasu illar idda shine dan kar a ɗaura aure ya zama an kai wa wani dan wani to kaga wannan yana faruwa ne ga wanda aure ta baro za ta je wani aure ko mun gane wancan aure ne wannan ma aure ne to kada a danganta ɗan wani ga wani shi za ka ce a bari ta haihu amma wadda zina ta yi dama ba dan kowa bane kuma in ya samu uba to maslaha ce zaka idan mutum yayi wata cikin shi yadda yake ina yanzu sai a lallaba yadda yadda ake cewa sai ayi aure kan idda to bai dauri ba ko arsala ma ba haka bane masu maliki a ko suke dora wannan auren bai dauri ba sai an saki sai an istibrai an saki magana mafi inganci shine sai ta haihu idan mutum dama ya ga zai aure ta ko shi ya mata wannan cikin ko ba shi ya mata ba ai eh, in ya aure uwa ai ya tausaya wa ko dan yaye ne dai ya nuna mishi dai haka ai wannan ago lana ne yana dan ji da shi saka sama sama ko Allah ya tsare mu wannan mugun bala'i ne ba ba abin alheri bane Allah shi kyauta to na ya ne suke eh a'a ba irin shi bane wannan wajin ko da kake magana ba irin wannan bane ya zai samu dalili yake eh, shi ya mata ciki an sani eh al'ada ce amma ko ba mai kyau bace eh ma'ana ai ina ga yanzu an daina wannan ko ko ana yi har yanzu kafin ai aure ne idan bayan an yadda za a yi aure kafin a daura za a ba su dama su haihu shine a tabbatar cewa eh za su iya haihuwa kada a daura wato kamar test ne yake eh, wannan dangin mayar ne suke wannan sama humullah kuma idan daura auren za su rike dan samu dan legitimate child ko ba wani abin nan wannan yaron ko yarinyan zai shiga cikin su a matsayin legitimate child to wannan ba daidai bane bai da yadda da shari'a ba wannan ana magana ai su yanzu wannan abin da suke ba da sunan zina suke shi ba al'adarsu ba zina ba ta kallon shi a matsayin zina ko ba haka ba domin iyayenta suke ba ta dama ta tafi gun mijin da ta zama tare da shi ko a gun mahaifiyar shi kuma in suka haihu a yi suna sana sai a ɗaura aure tare da suna al'ada ce amma ta saba wa shari'a to bai take magana a nan ba nan ana magana akan wadda karuwa ko kuma wani ya yaudare ta ko ya yi zina da ita ko ya bata kuɗi kuma dai me dai wanda ba aure ba amma kuma tana da ciki yanzu daga wannan saduwa ta wajen aure to ko ya halatta a ɗaura mata aure bai halarta ba kai kana magana akan su yarbawa ba sa daurawa sai an haihu ko to shi yafi dacewa ta fuskar daurin auren amma wannan abin da yake na kafin wannan kowa ya sai ba ke to daura auren tare da ciki shine bai yi ba yawanci zaka ga akan yi haka idan aka samu budurwa ko wata bazawara ta je ta yi ta'annaki ta dauki ciki dan gudun kunya ko dan gudun tonan asiri ko a ji labari a gari sai ayi yi rufa-rufa cikin kafin ya zama bayyana sai a daura mata aure to daga baya kuma sai a sayin da za a ko a ce ai eh, eh, eh, cikin ya zo ne da wuri ko kuma bakwaini ne wani kuma a gane duka dai aka dai ai ta dai to Allah dai shi kyauta dai ai gulmar da za a yi kuma shi shikenan ya wuce sai sai kuma an je lahira Allah gafarta mana almuhim malam ya ci gaba da cewa fa yajibu istishaba hadha al-umum hatta yathbuta takhsisuhu bima yadullu ala jawazi as-sura al-madhkura wajibi ne a cikin riko da wannan umumin na cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna har sai an sami watin abinda zai kebance shi tabbatacce malam yace annau'ur rabi ashabul hukm athabit bil ijma' fi mahall al khilaf ci gaba da riko da hukunci tabbatacce wanda ya tabbata ta hanyar ijma'i a mahallin sabani wa ban nau'u raji'un ila hukm al shar'i wannan yana kuma ga hukuncin shari'a bi an yuttafaqa ala hukmin fi hali fi halatin a hadu akan wani hukunci a wani yanayi thumma tatagayyaru sifatul mujmai alayhi sai kuma ana nan siffan abinda aka hada kan sai canza fa yaktalifu al mujmu'una fihi sai kuma su sabani yanzu fa yatadillu man lam yughayyir hukma bi sifabil hal wanda shi bai canza hukuncin ba sai ya ce muna nan akan asalin abinda muka hada kan shi ومثال ذلك قول بعض العلماء إن mutayammim idza ra'a maa fi asna'i salati la tuqil salatu wasu malamai suka ce wanda ya taimama in ya fara sallah yana cikin sallah kuma sai ya ga ruwa to yanzu sallar shi ta baci ko bata baci ba suka ce sallar shi bata baci ba saboda mene musadillan bi anna al-ijma'a munaqidun ala sihhatiha qabla zalika saboda an yi ijma'i akan ingancin sallar da aka kullata ta hanyar taimama ba ai alula ba to samuwar ruwa ba zai warga wannan ijma'in ba fasishabu hadha al-ijma' ila an yadulla dalilun ala anna ru'yat al-ma'i mubtada fasishabu hadha al-ijma' sai a ci gaba da ruko da wannan ijma'i har sai an samu dalilin da ke nuni zuwa ga cewa samuwar ruwa ko da an fara sallah yana wargaza wannan sallah da aka fara ta da taimama wa hadha an-naw'u huwa mahallul khilaf to wannan nau'in na hudu akwai sabani sosai a cikin shi fa aktharul halabila wa ashabi abi hanifa wa shafi'i ala annahu laysa bihujja wadannan malamai ba sa ruko da shi a matsayin hujja li annal ijma'a inma dalla ala dawami salati halal adam suka ce saboda ijma'in na nuni zuwa ga sallar tana yiwuwa ne har zuwa sanda babu ruwa a sa'ad da babu ruwa fa amma ma'ududul ma fa huwa mukhtalafun fihi da zaran an samu ruwa to ijma'in ya warware saboda akwai sabani wala ijma'a ma da ikhtilaf wa qala ba'd al-usuliyyin wal fuqaha innahu hujja wasu suka ce hujja ne wa bihi qala daud zahiri wa ikhtarahu amidi wa ibn al farna malamai gaba ɗayan su daud zahiri daud ibn ali al-zahiri al-imam al-amidi ibn al-hajib ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhim ajma'in wa da su duk wannan cewa hujja ne wa yace wal qawl ath wannan magana ta ducewa. istishabul ijma' al-thabit al-hukm yace zance ne da yafi rinjayi da annal mutamassika bil istishabi baqin ala asli al-qa'imin fi maqamil man yace domin wanda yake riko da shi yana tafa ne akan wani abu wanda yake tsayayye a lokacin da babu komai fala yajibu alaihi lintiqal anhu ila illa bi dalilin yasluhu lidhalika da haka ba daidai bane a ce ya tashi daga wannan ya koma wani sai an samu dalili wa man idda'u ja'a bi wanda ya kawo yake cewa akwai dalili sai ya kawo haka ya fada cikin irshad al-fuhul lakin nuqisha zalika bi anna al-baqa' ala al-asl al-qa'im inma yakunu ma'a an-nafs aw al-aql yace an yi mishi tattaunawa cewa eh an yadda da wannan amma dai idan ana magana akan wato tabbata akan hukunci to yana faruwa ne idan akwai nassi shike tabbata da mutane akan hukunci ko kuma hankali wanda yake lafiyayye amma hina yakun dalilul ijmau fala in ya zama da ijma'i ne to babu wannan da annal ijma'a fi mas'alati tayammum masalan mashrutun bil adam saboda mun kalli ijma'in da aka yi akan tayammum din nan an yi shi ne a bisa san da babu ruwa fala yakunu dalilan inda alwujudi daga ijma'in ingancin sallah da taimama akan rashin ruwa aka yi shi amma ingancin sallah da taimama alhalin ga ruwa babu ijma'i akan wannan wa min ala sihhati al-istidlal bil istihhabi ma ada an-naw'i ar-rabi' qawluhu ta'ala daga cikin dalilan da suke nuni zuwa ga aiki da istihab amma banda wannan na hudun akwai fadin Allah da yake cewa man ja'ahu mu'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wanda duk wa'azi ya bi mishi daga Allah ubangijin shi sai ya kame ya daina yin abin da yake yi na cin riba to al'amarin shi na ga Allah wajhu dilala annahu lamma nazar talimur riba khafu min al-amwali al-muktasaba min riba qabla tahrim da Allah ya saukar da hukunci akan haramcin riba sai suka tsoraci dukiyar da suka tara a baya ta hanyar riba wa bayyanatil ayatu anna maktasabu qabla tahrim ala al-bara'atil asliya sai ayatu nuna cewa abinda ka riga ka tara na arziki a baya to yana kan bara'a ta cewa da can babu wannan hukuncin fa huwa halalun wala haraja alayhi fi ba za a ce sai ka cire dukiyarka gaba ɗaya ka lalata ta ba a ka ci gaba da amfani da ita amma banda sabuwa da zaka shigo da ita ومن الأدلة أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن يحصل الظن ببقائه كما كان والأمل بالظن واجب yace saboda kuma mun sani a hankalta cewa duk abinda ya tabbata a zamanin farko na samu wani abu ko rashin samuwarsa kuma ba a samu abin da ya kawar da shi ba wajibi ne a larura da hankali ba a ci gaba da zaton cewa akwai shi har sai an samu aka san shi ma'ana kai alula to kaga shine zamanin farko da kai alula zamanin da ya biyo bayan alula to kana nan da tunanin cewa ai ina da alula har sai wani abu da ke faruwa na rashin alula ka ba wa na bashi bashin bayar da bashin ya shuɗe ba a samu maido da bashin ba to kaga kana nan da wannan tunanin cewa ai bashin na kan shi duk da yanzu ba za a gani a aikata ba faruwa abin ya shuɗe kaga a hankalce dole a aiki da wannan ka'ida wa min al-adilla aidan qiyamul ijma'i ala atibar al-istishabi fi kathirin al-furu'i al yace akwai ijma'i da ya auku akan amfani da wannan ka'ida a wasu rassa kala daban-daban na fiqh ka baqa'il wudu kaman tabbatuwar alula ko da jiki ya bushe wal hadath da tabbatuwar hadathi na kai na fitsari ko kashi ko da wata karba wanke shi ba wa zawjiyya da tabbatuwar alakar aure matuka an daura ko da an wuce lokacin ɗaurin auren wal da tabbatuwar mallakan abu ownership bayan ka siya ko ka gada ko an baka kyauta wa kathir min al furud fiqhiyya da suna nan da yawa kamata ga jama'a wujudu shakki fi raf'i ko da an samu shakkar an cire shi ko ba a cire ba za a tabbata akan asali hadha wa qad istanbata al fuqaha ba'da al qawaid min al istihhabi wa adillatihi wa min dhalika malamai sun kirkiri ka'idoji da dama game da wannan zaka ji an ce al-aslu fi kaza kaza ne kamar misali sukan ce al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta taghyuru asali shine komai ya tabbata akan yadda yake asali an samu abu da canza bashi al-aslu fil ashiya'i an-nafi'a al-ibaha asali game da abubuwa masu amfani sun halatta keke ta da amfani ya rage maka wahala eh mota haka eh komai da zai maka amfani ya halasta kai amfani da shi shine asali har sai an samu dalilin da ke nuna haramcin wannan sawun abun sawa ne abun ci ne abun hawa ne abun sutura ne abun aiki ne abun bincike ne abun taimako ne duk wani abu wanda zai maka amfani na magani ko abinci ko sutura ko wurin zama ko kasuwanci ko dukiya yana na asalin shi al ibahan al-aslu fil ashiya'i barra at-tahrim asali ga da abubuwan da ke cutarwa su kuma sai a ce duka haramci masu sa maye, masu kawar da hankali masu cutarwa masu sa abin nan zargin juna da makamantansu al yaqinu la yajibu bi shakk kama kaida ce da aka ce su daga cewa yaqini baya gushewa da shakka al bara al aslu bara'atu dhimma min at takarif al huquq mun ji wannan a can farko ko al aslu fi dhaba'ihi at tahrim wannan inda shafi'iyya kenan cewa asali game da abubuwan yanka wato dabbobi kenan dabbobi asalin su haramun ne sai wannan shari'a ta ce a ce al'aslu fil uqudi washuruti as-siha illa ma abtalahu shari asali game da uqud shine yarjejeniya ta kasuwanci ko rance ko bashi ko zamantakewa ko aure ko sulhu washurut da sharuda as duk abinda aka hadu akai game da abin nan illa ma abtalahu shari sai abinda shari'a ta ce bata yadda ba abinda kuka hada shi akan ciniki na yarjejeniyar ciniki ko bashi ko yadda za a biya ko aure ko wani sharadi ko kasuwanci ko tafiya ko menene ko sulhu to sai in abin da shari'a ta ce ta haramta man ba haka yana na akan sharadin shi wa tafsiru zalika la yasau lahul maqam wallahu a'lam akwai su da yawa kamar al-aslu fil iba at-tahrim al-iba shine farji kenan asali game da duk wani farji ya haramta sai wanda ka aura ko ka same shi ta hanyar ah, bauta kaman al-aslu fil ibadati at-tawaqquf asali game da ibadoji shine a dakata ba za a aikata ba har sai an samu dalili al-aslu fil ma'iat at-tahara asali game da dukkanin abubuwan da suke ma'iat na cikin ruwa shi kan shi ruwa da abin da ke cikin shi asalin su masu tsarki al-aslu fil haywanat at-tahrim shi game wanda da suke cewa al-aslu fil baba'i ɗaya ne shi ma ba halas bane cin komai sai wanda shari'a ta halasta kamar akwai kuma cewa al fil at'ima al asali game da duk wani abinci da ka gani ko a ina ne to halal ce sawa'un abincin dafawa ne ko dan ice ne ko dan sulalawa ne ko tafasawa ko soyawa in dai sunan shi abinci to asalin shi halal sai dai ba za ka yi shi ba sai in ko kuma an samu cewa a cikin shakuna abu da ya haramta shi haka al-aslu fil la'ibi wal lahwi halalun shi a wurin imamu Shafi asali a kan wani wasa da duwani wani motsa jiki shi ma ya halatta sai yin akwai abin haramci al-aslu a ma'i at-tahara ka kaga ruwa asalin shi da tsarki da kaga ruwa a duron ka ce kai baka san wannan ruwan ko yara sun yi wasa da shi ba wannan gugan masallaci mai sunan shi randan masallaci yaran nan suna wasa da shi kaza ka in dai sunan shi ruwa sunan ruwa bai tashi da kanshi ba to halatta asalin shi ne tsarki ne kaga akwai mutane masu tanattu'i akan musamman wannan muke ya zo ga ruwa a duro kusa da wani eh, bayi ko wani wurin alulan masallaci sai ya fara kyama ai wannan nan zai yi anya da tsarki to wannan ta ne ba dinin Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam al-aslu fi thawbi at-tahara haka shi ma suna faɗan wannan tufa riga ka wankakkiya kaka ce to ai to ban sani ba ko da bana nan ko yarinya nan ta yi tsari wannan jiwayin da nake gani anya ko bai mun kama da zobo ina ganin kamar kwata ce duk wannan tanatsu'i ne al-aslu fi thawbi at-tahara in ka siyo shi a kasuwa ko ka bayar wanki ko dan gwanjo ko da gwanjan da aka da kasa arna ne ko mun gane duka tsarki gare shi duk me littafin abin nan halilu da littafin ya sun tafi nan mai wahalar nan muktasar duk ya tattauna wannan a dunkule in ka koma an ba mu samu rutsawa bane na'am wal haqqu fi itibari al-ittisahabu dalilan fihi tazawwud yace abin da yake gaskiya abin nan wato amfani da ittisahabu a matsayin dalili wani lokaci ana wuce maka idarawa wajen amfani da shi li'anna dalilan fil haqiqati huwa ma thabata bihi al-hukm as-sabiq domin dalilin shine abinda asalin dalili shine wato abinda ya tabbata hukunci ya tabbata da shi wanda ya gabata dalil ala hukmihi shi shine tabbatar da dalilin akan hukuncin wato abin da ya gabata isa shi shine dalilin ba shi sahabin ba wayan bagi an yi ulama sahaba a akhiru madarin fatwa shi shine karshen abin da ake bada fatawa da shi sai an rasa qur'ani an rasa sunna an rasa ijma'i an rasa kiyasi, an rasa wata magana ta wani malami an rasa wani eh, hukunci am da ba a aiki da shi sai a dokan shi shine karshen karshe ba'ada faqadi dalil min alkitabi aw as-sunnati aw al-ijma'i aw al-qiyas aw al-qawl as-sahabi bi annahu hujja kama wanda suke ganin hujja din kama ta kaddama wa qad dhakara shaykhul islam ibn taymiya anna lis-sahaba fi kathir min al-mawadi' min ab'ath al-adilla cewa yana daga cikin dalilai mafi rauni wa yusharatu lis-sihhati al-amal bihi al-bahth al-jadd an kafin aiki da shi sai ayi bincike mai kwari wajen samu asalin hujja sun qata sannan ka yanke aw ko kuma kana da danto marin jayi da adami cewa babu wantifa'i cewa babu ba a samu ba wai kawai da an yi magana kace to ba dalili dan haka kaza ne a sai kai bincike mai kwanduwa tukunna ka iya tantance iya kokarinka baka samu dalili ba sannan za ka koma ga istishabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik